Wa ya ويبقى وجه ربك jalali wal والإكرام amma Ubangijinka mai girma da kyautatawa, mai yawan baiwa ga bayinsa, yana nan rasuwa ba ta riskarsa.